jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau kuma 25 ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1433 <clears throat> wanda ya daidai da 15 ga watan julai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram muna cikin kitabu siyam na wannan littafin <coughs> to jiya mun tsaya hadisin aisha wanda ke bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sumbantar mata na yi yana mai azumi kuma yana runguma su yana mai azumi da irin bayanan da na biyo baya ko yau za mu tashi hadisin abdullahi dan abbas ya ce wa nimna abbasin radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ahtajama wa huwa muhrimun wa ahtajama wa huwa sa'imun rawahul bukhari wannan hadisan an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su cewa annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ta jama ya yi ƙafo wa huwa muhrimun yana mai harama da hajji <coughs> wahta jama kuma ya yi ƙaho wa huwa sa'imun yana mai azumi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin to kaga wannan hadisin sai ya kawo shi babin azumi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kafo yana mai harrama da hajji kuma ya yi kafo yana mai azumi domin ya kawo hujja cewa kafo ya halatta ga mai azumi na fatar kun fahimta hauho ga mai azumi ya halatta dangane da wannan hadisin to sai dai in kuna karance-karance za ku ci karo da wasu malumma waɗanda sun kai suka ga wannan hadisin kun ga dai wannan hadisin ya ce rawahul bukhari ko haka yake imamul bukhari ya ruwaito shi in kuna tunowa karatunmu na bara mun karanta shi kuma ne bayani in kuna karatu za ku cimma wasu malamai da sun kai suka game da wannan hadisin to tsakani da Allah su da sun kawa wannan hadisi wahami ne ya ɗebe su wahami ya ɗebe wa'annan malumman kamar yadda ya ce nan rawahul bukhari ho sahihun haka yake imamul bukhari ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce Kunga wannan hadisan abin da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaho yana mai harrama da hajji ko ya ce wahta jama'a huwa sa'imun kuma ya sake yin kaho yana mai azumi ashe lokaci guda ya waɗannan ƙahonin guda biyu a'a daban-daban ya yi su dangane da wannan hadisin na buhari to abin da ya ɗebi waɗancan malumma sun ka soki wannan hadisin sun ka ci hadisi ne da ifi ko kuma alal aƙalli sun ka ce cewa annabi ya yi ƙaho yana mai harama da hajji kuma yana mai azumi bai inganta ba abin da ya ɗebe su shine wani hadisi mai kama da wannan amma ba ɗaya da wannan ba kama kawai sun kai da wannan wanda imamu ahmad da abu da suka fitar cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa huwa sa'imun muhrimun ma'ana manzon Allah ya yi ƙaho yana mai azumi kuma yana mai harama da hajji kaga shi wancan hadisin na imamu ahmad da abu dawuda sai sun ka haɗe cewa lokaci guda ne ya hadisin ya nuna kamar lokaci guda ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaho yana mai harrama kuma yana mai azumi to abinda wannan hadisin shine da ifi wanda yake shi kuma kun gaba ba imamu bukhari ya fitar da shi ba imamu ahmad bin hanbali na fitar da shi da imamu abu dawuda wanda ya haɗa cewa annabi ya yi ƙafo yana mai harrama yana mai azumi dalilin da yasa malamai sun kai suka akan wannan hadisa an ce rayuwar annabi bai taba yin harama da hajji yana mai azumi ba ba wata tafiya da ta kama manzon Allah yana mai harama ya tafi yana mai harama kuma yana dauke da azumi babu ta domin an ka ce yana mai harama harama dai ɗayan biyu ko da hajji ko da umra ko to ita umra ita annabi ya maimaita har sau hudu rayuwa ta yayi umra sau hudu amma rayuwa ta ta ta manzanci abin da fi inganci shine hajji sau guda yi ne hajjatul wada'i to kaga hajjatul wada'i kuma <clears throat> hajjatul wada'i to shi an ka samu yayi cikin watan ramadana cikin watan ramadana tabbas an kai hajjatul wada'i ina fatar kun fahimta amma akwai ruwaya da ta taba nuna cewa lokacin da manzon Allah zai na hajjatul wada'i ya dauki harama babu ta babu wata babu wata riwaya da ta taba nuna manzon Allah ya ce wurin hajjatul wada yana mai harama yana mai azumi eh. ya ce wurin hajjatul wada yana mai harama na'am ba ruwaya da ta nuna cewa lokacin da manzon Allah zai tafi hajjatul wada ya yi harama da hajji ko umra babu ta ina fatar kun fahimta to amma kuma ita wannan wannan tafiyar wurin ba hajjatul wada ina so in ce ba ba hajjatul wada fatahu makka fatahu makka nisa <laughs> ba ku gyarawa kan ku zama kamar kata katakai kallo na ɗaya hukai ba hajjatul wada ba wurin fatahu makka tafiya ta fatahu makka ita ce manzon Allah ya tafi cikin azumi yana fatar kun fahimta amma kuma babu ruwaya da ta nuna cewa lokacin da za a fatahu maka, lokacin da zai wannan tafiya ya tafi yana mai harrama da hajji kaga ita cikin azumi an ka tafi kuma tsakani da Allah manzon Allah ya fita yana mai azumi sai da ya kai wani wuri kamar yadda zamu ji cikin wani hadisi sai an ka bashi labari manzon Allah mutane sun ga labaita har bayan la'asar ta kama sai annabi ya ce a kawo kwacciya ta ruwa an ka kawo sai ya sha sai ya kare azumin na fatar kun fahimta to kaga wannan tafiya ta ta fatahu makka ita ce manzon Allah ya cikin azumi amma kuma ita kuma babu inda an ka nuna annabi ya tafi yana mai harama bai harama da hajji ko umra ba bai harama da umra ba dama wurin yaki za ana don kaga ashe kenan dai babu wata tafiya to kaga ta abin ga kenan ta fatahu makka ita ce an kai cikin azumi to sai umrorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi umra hudu kuma yadda nace muku rayuwa ta dukkan umrorin da ya guda hudu duk yayi cikin wata guda ne shine cikin watan zulqida umra ta farko ita ake kira umratul hudaybiya ba ya kwanta ya mafalki ba shekara ta shidda ya kwanta ya mafalkin cewa ya tafi makka da shi da sahabbai nai sun yi umra ya faɗa masa habbai kun san mafarkin annabawa wahayi ne domin shaidan bai zo musu cikin bacci <clears throat> sai sahabbai sun kace to manzo Allah mu shirya mu tafi sai an ka shirya an kai bayan garin makka wurin da ake kira hudaybiya annabi ce na san halin mutanen makka ba hankali ya ishe su mu shiga su ɗauka makamai su kama faɗa da mu alhali mu ba yaƙi mun ka zo ba ibada mun ka zo imra mun ka zo to lokacin nan ne dai sai an kai ittifaki akan a tayar da sayyidina Usman. ya je ya gaya ma mutanen makka cewa ba yaƙi mun ka zo ba umra mun ka zo yi shine kun san abin ya koma sulhun hudaybiya ko to kaga da can gida ai yayi harrama da umra amma da ya zo nan hudaybiya ran makka sun ce ba su yadda ya shiga musu gari ba sannan sai dai ya bari baɗi ya dawo yayi to wannan umra tun da manzon Allah ya yi harrama kuma har kai bayan garin maka iyaka ba su bari ya isa ba ba ya yanki hadaya ce ba yi aski to ana kidan ya ta umra ita ce umra farkon da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umratul hudaybiya wannan ayi cikin shekara ta shidda to sai umratul qada da an kai sulhun hudaybiya daga cikin sharuɗan sulhu ba sun ce annabi ya dawo baɗe ba shekara mai zuwa ya ranka to kaga an yi umra hudaybiya cikin shekara ta shidda to baɗi shekara ta bakwai sai ya dawo ya yi umra cikakkiya ina fatar kun fahimta kwana ne uku cikin garin makka dama yana cikin sharuɗin da sun kasa mai sun ba kwana uku maricin kwana uku na sun ka iskan masa yadda na ali dama shine sakatare shi ya rubuta sulhun an ka ce ka gaya mutumin kai ban muna garin mu waye ban musu garinsu? saboda walakanci to yace ai da ma na gama kaya na sai annabi ya dawowa ce to ita ce umratul qada ita ce umra ta biyu kaga an yi ta cikin shekara ta nawa shekara ta bakwai bayan hijira to sai umra ta uku ita kuma to da da umratul hudaybiya da umratul qada duk an yi su ne cikin watan zulqida watan zulqida na shekara ta shidda an kai umratul hudaybiya watan zulqida na shekara ta bakwai an kai umratul qada'i to sai kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi yakin ta'ifa na fatar kun fahimta bayan an gama yakin ta'ifa kafin annabi ya dawo dama an yi wurin shiri wani wuri da ake kira ji'in rana nan bayan garin makka nan ne an ka yi kamar mai sunan mashirya haka eh sansani ma very good na an ka yi sansani wani wuri bayan garin makka da ake kira rana to shine bayan an dawo da yakin ta'ifa shi ma wannan yakin an yi cikin watan zulqida to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata mu tafi mai umra sai sun kai harama da nan ji'in rana sai sun kace sun kai umra sannan sun koma gida ita ake kira umratul ji'in rana umra ta ji'in rana ina fatar kun fahimta to sai umra ta hudu wanda ya tare da hajji shekara ta goma bayan hijira lokacin da ya ta hajjatul wada'i da ya zo ba ya yi umra ba to ita kuma wannan ita ma uh, uh, umra wadda ya tare da hajjiya cikin watan zulƙida ina fatar kun fahimta ga mafi ingancin zance ga wani zance kuma an ka ce a ya yi cikin watan zulhajji ina fatar kun fahimta to kaga duk waɗannan umrorin da ya yi ba wanda ya yi cikin watan azumi don hakan ga ba a taba annabi bai taba hada da azumi da harama lokaci guda ba don haka cewa ya yi kaho yana mai harama, yana mai azumi kuma to wannan shine abin da malamai sun ka sauka to wannan hadisi wancan hadisi da imamu ahmad ya fitar da abu dawuda na cewa annabi ya yi ƙaho yana mai harama da hajji kuma yana mai azumi shine da ifi to shi ya ɗauki hankalin wasu maluma sai sun ka ɗauka wannan ne ina fatar kun fahimta kun san wahami to er is human duk wanda abul adam dole ya kuskure <clears throat> sai wahami ya ɗebi wasu malumma daga cikinsu akwai ibn qayyim al-jawziya ya yi dogon bayani cikin littafi ne zadul ma'ad dangane da wannan hadisi yana hadisin kaca-kaca ba a taba samun manzon Allah ya yi harrama da hajji yana dauke da azumi ba a taba samu ba to amma in mun ka diba lafazin hadisin kowa ya eh, kowa ya bakallo na ya dibi littafi ne ku diba yadda hadisin yake annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama jama. cewa in ji dan abbas annabi ya yi kaho wa huwa muhrimu yana mai harrama da hajji kuma jama kuma ya yi kaho wa huwa sa'imun yana mai azumi ga fahimtar ku mi fahimtar ku tabbaku lokaci guda ya yi kahon ko ku a daban-daban kaga daban-daban don haka hadisin da sun ka soka ba wannan bane wani hadisi ne can daban don haka soke sokin ku dauke su in kun ka ci musu kai su ga wancan hadisi wannan lafiya lawa yake lokaci daban-daban ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaho yana mai harrama da haji ashe kenan wannan na nuna ba a hana mai harrama da haji kaho ba dama kaho ana yi ne saboda me saboda rashin lafiya kaho jinin mutum ya abin ga jikin mutum yana ciyo jini na ya taru lokacin nan to kaga sai a yi makaho sai a jaye jinin mataccin jini hakan ga kuma annabi ya yi kaho yana mai azumi kaga dangane da wannan hadisi tun da ya inganta mi za mu fahimta ashe kenan kaho ya halatta ga mai azumi ko mai ishimawi Allah shi mai rahama da ya ce da ya magana ƙaho ga mai azumi ya ce ba a karhanta ƙaho ga mai azumi ba sai don gudun jirkita ga yunwa kayan da baka ci komi ba sannan an ja jininka kuma ba ƙara ma wani rauni na an kai ba to kaga yana yiwa kila wani abu ya same ka amma in kana da ƙarfin da kaka ɗauka ƙaho ko da kana ɗauke da azumi ba a karhanta ba wani karhanci ina fatar kun fahimta ɗaya kenan sai hadisi na biyu ce wa an shaddad ibn aus radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi ramadana فقال أفطر الحاجم والمهجوم رواه الخمسة إلا ahmad وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان to sai wannan hadisin na biyu shi kuma an karɓo shi daga shaddad dan aus yarda Allah tabbata gare shi annan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ata ala rajulin bil baqi cewa manzon Allah ya zo ma wani mutum a baqi a ina ne baqi makabartat madina makabartan musulmi ta madina nan ne baqi har yanzu ita ce makabartar su manzon Allah ya zo mu wani mutum a baqi nan makabartan madina cikin makabartat a ba cikin makabartar ba gefen makabartar ya nuna ashe kenan duk wurin ba wai nan cikin inda kaburburan zai kawai a baki'a ba duk wurin shi ake kira baki'a to ya zo mu wani mutum a baki wa huwa ya jimu yana yin ƙaho fi ramadana cikin watan ramadana faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aftar alhajim wal mahjum da mai ƙaho da wanda ake wa duk azumin ya kare aftara me ya aftara ba sun ci abinci ba azumi ya kare shi ya aftara ba dole sai cin abinci tunda ba sai cin abinci da yake kare azumi ba rawahul khamsa malamai biyan nan rawaito wannan hadisin illa tirmidhi ya imbancin tirmidhi wasu hahu ahmad imamu ahmad ya inganta shi ibn khuzaima ibn hibban da ibn khuzaima da ibn hibban kuma sun yi daidai tabbas wannan hadisi hadisi ne sahihi kaga wannan hadisin ya inganta shi ko me yake karantarwa sabanin abin da hadisin dan abbas na bukhari yake karantarwa hadisin dan abbas ya ce annabi ya yi kafo ashe kenan sai mu fahimci ashe kaho halan ne ga mai azumi tun daga shi annabi ya yi shi kuma wannan hadisin shaddad dan aus ya ce annabi manzon Allah ya iskan mu wani mutum yana wani kaho sai ya ce aftaral hajim wal mahjum da mai kaho da wanda aka wada azumin su ya kare ashe kenan shi ku wannan hadisin me yake karantarwa kaho yana cikin abubuwan da ke kare azumi kamar abinci ne yana cikin abin da ke kare azumi kuma hadisin ya inganta to yaya za mu yi mu haɗa shi da hadisin ɗan abbas na ɗan abbas yana nuna halacci wannan shi ko yana nuna haramci domin da zaran an tattabbata ƙaho na karya azumi kaga kenan ƙaho ya zan haram ga mai azumi don duk abin da ke karya azumi kaga haram ne mai azumi ya aikata shi ko to ya za mu yi mu haɗa su Allah ya ba mu mahaɗa ko mai kyau kuma mai sauƙi sai mu karanta hadisi na uku wanda an kasa shi zai haɗa mana su ya ba mu hukuncin kowanne ya ce wa an anas ibn malikin radiyallahu anhu qala awwalu ma kurihat alhijamatu lis-sa'imi anna ja'far ibn abi talib ihtajama wa huwa sa'imun famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama faqala afara hadhani ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يهتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه ثم ورا تاكوري wannan na to kan ce ka kashe to mu tafi wannan hadisin an karɓo shi daga anas ɗan malik yadda allah tabbata gare shi anas ya ce awwalu ma hatil hijamatu lissa'im farkon a kyamace yan kaho ga mai azumi ga yadda abin ya faru nan anna ja'far ibn abi talib cewa ja'far dan abi talib ta jama Ya yayi kaho ho sa'imun yana mai azumi famar bihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya gitta gare shi yana kaho wato ya sa yi mai kaho kenan faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aftara haza ne waɗancan biyu da mai kaho da wanda ake wa dot azumin su ya kare ne ma'ana aftara azumin su ya kare to kun ji farkon a kyamace yin kaho ga mai azumi ko to kaga wannan hukuncin farko ne cewa annabi ya yi hukunci da cewa duk wanda ya kafo da wanda ya kafon da wanda aka wa azumin su ya kare hukuncin farko thumma rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ba'du sannan bayan hakan ga kuma daga baya kaga ga thumma me thumma ke fa'idantarwa at tartibi ta hukunci bayan da farko annabi ya yi hukunci game da lalacewar azumin mai kaho da wanda aka wa sannan daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rukusa kullum in ka ji rukusa an hana abu to daga baya sai a zo a yi rangwame kuma a ce to yanzu ya halatta daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruhusa fil hijamati ga yin qahul sa'imi ga mai azumi shikenan kaga ashe kenan wanne ne hukuncin farko wanne ne biyo baya kaga hana ma mai kaho azumi hana ma mai azumi yin qaho shine hukuncin farko daga baya da sai manzon Allah kuma ya liftin wannan ban sai ya ruhusa ya ce yanzu ya halatta wa kana anas ya jimu ho sa'imun shi yasa anas dan malik marwacin wannan hadisin ya kasance yana qaho yana mai azumi rawahu darqutni imamu darqutni ya ruwaito shi kaga ashe yanzu kenan menene raba gardama da wannan hadisin yayi muna ya raba mana gardama tsakanin hadisin dan abbas da hadisin shaddadun na aus ya nuna kenan hadisin shaddadun na aus tabbas hadisi ne ingantacce kamar yadda malamai sun kace mai nuna cewa wanda ya yi kafo da wanda aka wado azumin su ya kare amma kuma hadisi ne mansuhi an shafe hukuncinsa ina fatar kun fahimta ya inganta sahihi ne amma manso ingantacce ne amma an soke hukuncinsa kuma kaga wannan na nuna mana ashe kenan soke hukunci ga shari'a ta musulunci abu ne tabbatacce tunda yanzu ga hadisi nan da farko annabi ya hana ma mai kafo mai azumi yin kafo hayyan nuna duk mai azumin da ya kafo da shi da wanda da wanda ya mai duk azumin su ya kare amma daga baya sai annabi ya soke wannan ya ce ya izini yi. kamar abin da ya faru ga ziyarar kaburbura ba mun karanta hadisi ba baya ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul quburi ala fazuru hatu zakirul akhirah da na hana ku daga ziyarar kaburbura da maza da mata kowa manzon Allah ya hana maza yarar kaburbura kaga farkon musulunci lokacin da imanin su bai tsayu ba sosai amma yanzu da an fahimci kun fahimci addini tauhidi ya tsaye sosai to an tabbatar da ba za ku haɗa waɗanda a cikin kaburbura nan da Allah ba kun san matsayin waɗanda a cikin kaburbura waɗanda aka zuwa ziyara sannan kun san matsayin Allah to sai annabi daga baya sai ya soke hanin na ziyarar kaburbura sai ya ce Allah fa zuruha yanzu ku je ku ziyarce ta tun zakirul akhirah tana tunatun da lahira me hikimar ziyara domin ya tuna maka lahira na fatar kun fahimta kaga ashe kenan hukuncin farko annabi yayi hani daga ziyarar kaburbura ga kowa amma daga baya wasu malamai sun ka izini ya shafi maza da mata wasu sun ka ce ya tsaya ga maza kawai wallahu a'lam to irin abin da ya faru kenan ga sha'anin ƙaho ashe kenan yanzu menene ƙarshen al'amari wanda ake yin fatawa da shi shi da cewa ƙaho ya halatta kaga baka isa yanzu ka ɗauko hadisin shaddadun na aus da masu kama da shi na cewa ƙaho haram ne ko makaruhi ne ba baka isa ka yi fatawa da waɗannan hadisan ba duk waɗannan hadisai masu nuna haka na an shafe su daga baya manzon Allah ya yi rangwame ga yin ƙaho ga mai azumi don haka kaga kenan kafo yana daga cikin abin da an ka yadda mai azumi yayi wa an aisha ta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam makta halafi ramadana wa huwa sa'imun rawahu ibn majah bi isnadin da'ifin wa qalat qalat tirmidhi la yasihu fihi shay'un to shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga nana aisha yadda Allah tabbata gare ta annan Nabiya sallallahu alaihi wasallama iktahala cewa annabi ya shafa kwalli fi ramadana cikin watan ramadana kun san kwalli ko annabi ya shafa kwalli ashe kenan shafin kwalli ba yake banta ga mata ba har maza na iya shafawa kwalli annabi ya shafa kwalli cikin watan ramadana ko sa'imin kuma yana mai azumi rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito shi bi isnadin da ifin da isnadi mai rauni haka yake da ifi ne bai inganta ba ala tirmidhi imamu tirmidhi ya ce la ya siffa minhu shay'un komai bai inganta ga cikin wannan babin wani babi babi mai bayani game da shafin kwalli ga mai azumi annabi ya shafa kwalli ga mai azumi ma'ana ba wannan hadisi ɗaya an rawaito na aisha ba an roito hadisi da yawa game da cewa annabi ya shafa kwalli yana mai azumi to shine imamu turmi zai ce duk hadisan da an rawaito game da wannan matsala ba wanda ya inganta ina fatar kun fahimta kaga da hadisin ya inganta da me yake karantarwa da yana karantar da halaccin shafin kwalli ga mai azumi to yanzu sai an ka ce bai inganta ba kun ba shi ɗaya ba duk hadisan da sun ka zo masu kama da shi duk ba su inganta ba in je Imam Tirmidhi to yanzu duk hadisan da sun ka nuna annabi na shafa kwalli cikin azumi yana mai azumi ba su inganta ba ko to yanzu akwai hani daga mai azumi ya shafa kwalli kun taba tuntube da wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wanda a dauke da azumi ya shafa kwalli babu shi to kaga bangare biyu duk babu nasi ba inda an ka ce annabi cewa dai da an kai annabi na shafa bai inganta ba kaga tunda bai inganta ba za mu dauka babu hakan ga kun babu inda an ka ce annabi ya hana ina fatar kun fahimta to yanzu ya za mu yi da matsalat shafawa za mu yi ko ko barin shafawa za mu yi Eh? Eh? ku bari yi guda guda mi za mu yi to me asali to alhamdulillah to kaga ya ci lamba maki biyu kaga yanzu ba mu da wani nasti dai da ya inganta daga annabi ana yi hakan ga babu wani nasti daga manzon Allah cewa ba a yi to yanzu kaga bangarorin biyu duk babu nasti sannan matsalar ga kuma tabbatacciya ce tun zamanin manzo Allah na shafin kwalli to yanzu ya za mu da kwalli shafa za mu ko ba za mu shafa ba sai mu koma ga ka'ida usuliya wadda malaman usulul ke sun kasa al-asl fil ashiya al-ibaha asalin komi ka gani duniya halal ne sai abin da nassi ya zo game da haramci nai don haka tun da babu nassi wanda ya hana shafa kwalli shi kenan za mu ɗauka shafin kwalli halal ne da mi mun ka halatta da shafin kwalli da wannan ka'ida ta malamin usulul fiqi al asl fil ashiya'i al ibaha ina fatar kun fahimta komi ka gani da giya da komi duk abin da ka gani duniya halal ne duk abin da an ka ce maharam to nasi ya zo daga baya ko daga Allah ko daga manzon Allah an ka haramta shi to da bakin rannan na ya zan haram kafin ayan nan cikin suratul ma'ida inna mal khamr wal maisir wal ansab wal azlam sahabbai suna shan giya ko ba su sha ashe halacce kuma gaban manzon Allah suka shanta ina fatar kun fahimta don haka duk abin da kan gani duniya in ji malamai malaman na usulul fiqh sun ce halal ne sai nasti ya zo to nasti zai haramta don haka da bakinka ko ga ra'ayinka ko ganin damarka baka isa ka ce mu wani abu haram ba sai abin da nasti na alkur'ani ko sunna tabbatacciya daga annabi na haramta shi an ma'anar maganar Allah da yake cewa wala qulu lima tasifa alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku rinka cewa limata sufa alsinatakum ga abin da halussan kuke siffantawa alkaziba akan ƙarya haza halalun abu kaza halal ne wa haza haramun kuma wancan haram ne kakkurin kafaɗin wannan da baku nan ku akan ƙarya litaftaru alallahi alkab domin ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah kenan wane ne mai halattawa ko haramtawa Allah tabaraka wa ta'ala to shine malamai sun kace asalin komi halal ne in kace abu kaza haram ne to sai a tambaye ka ina an ka haramta shi dole sai ka kawo dalili na haramta shi amma ni in nace abu kaza halal ne ba a cewa in kawo nassi ce ma abu kaza halal ba sai da nassi ba asalin komi halal ne haramci shi ke zuwa daga baya don haka shi aka yi da nassi ina fatar kun fahimta to yanzu tun da babu umarni kuma babu hani to sai mu ɗauka shafin kwalli halal ne ashe kenan ya halatta mai azumi ya shafa kwalli to in an ce ya halatta tunda mun ji halacci ne to in ya shafa kun san da yawa mai shafin kwalli in ka shafa kwalli in kai yo kakin majina ka ganin kwallin cikin majinat ko cikin yawon naka to me hukunci sun ka ce wannan ai aikin banza ne kwalli iyaka ta ya tsaya ga makogaro ka kako shi ka zubar bai kaiwa ga babban hanzanya dama abin da ke karya azumi shine abin da ya bi ta baki ko ta hanci ya bi ta makogaro ya kai ga babban hanzanya na abinci ko abin sha ko abin da ke kama da su suke karya azumi kwalli abinci ne ba abinci ba don haka ko ya kai ga babban hanzanya bai karya azumi don bai tsaya matsayin abinci na fatar kun fahimta kaga kamar sha harab iyakar rab bai tsaya nan ga makogaronka rab ba abinci ba ne kamar yin buroshi da makilin da rana makilin abinci ne in ka jin yiwa kamar ta kashe kana cin makilin kaga ba abinci ba ne sannan iyakan makilin yajin nan nashi kawai zai kawo gaba kogaro sai haka ko ka zubar shi kenan wayannan duk ba su kare azumi da yanzu kamar ka samu icce iccen dogon yaro ba yana da ɗaci ba ko wani icce dai mai ɗanɗano ka yi buroshi da shi ka yi aswaki da shi ai kaga za ka ji ɗanɗanon cikin bakin bakinka ɗanɗanon ai ba zai tsallake makogaro ya kai ga babban hanzaya ba kuma ko da ya tsallake wannan ɗacin dai abinci ne to abin da ke karya azumi abinci ko abin sha ko a jima'i ko abin da ke tsaya matsayin su ke karya azumi don haka abin da ba abinci ba ta kaga baya karya azumi don haka kwalli ko da ka kako shi cikin majinarka ka kako ka gane shi wannan azumin ka lafiya lau yake da ya halatta ga mai azumi ya shafa kwalli da rana ina fatar kun fahimta wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man nasiya huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutim masawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu ragaman lil malikiyya muttafaqun alayhi walil hakimi man afqara fi ramadana nasiyan fala qada alaihi wala kafarata wa huwa sahihun qalan qalan wannan hadisi an karɓo shi Allah ƙara tsira da aminci ga annabi wannan hadisi an karɓo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man nasiya wa huwa sa'imun duk wanda ya manta alhali yana mai azumi fa akalla ya ci abinci aw shariba ko ya sha abin sha annabi ya ce falli timma saumahu ya cika azuminsa. fa inna ma at'amahu Allah sani kawai Allah ya ciyar da shi wasa kahu kuma ya shayar da shi Allah ya ci sai ya shayar da shi muttafaqun alayhi kuma wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun kadu akan fitar da shi martaba ta ƙarshe ta tsololuwa mafi ɗaukaka ta hadisi sahihi shine muttafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim to kaga wannan hadisi na Abu Hurairah muttafaqun alayhi ne me wannan hadisin ke karantarwa cewa abinci da abin sha ba suna cikin muftiratu ba to in ka ci da gangan ga azumi nan da azumin ka kare amma in ka manta kun san inda an fi haka na azumin farko ko da na biyu mutum ya saba cin abinci da rana ranar farkon da an ka ɗauki azumi sai mutum ya mance sai ya tauna goro ko sai ya cika ciki ne da fura ko sai ya ci wani abu da abinci sai ya tono la wallahi azumi na kai annabi ya ce ka cika azumin ka Allah ya ci da kai shi ya shayar da kai to in ka karanta mai yan malikiya wannan hadisi sai su ce to ai ba inda annabi ya ce babu ranko babu kafara abinda annabi ya ce cika azumi ne ina fatar kun fahimta haka suke cewa cikin wannan riwayar da wadda ta zo muttafaqun alaiha ba inda annabi ya ce babu ranko babu kafara ko abinda annabi ya ce cika azumi ne Allah ya ci sai ya sha ya sai don haka kenan maganar da sun kai na cewa sai yaranka har yanzu tana nan tunda annabi ce bai rankawa ba sai mu ce a basira dai baka da annabi kan cikin wannan hadisi ya ce ka a ranka wa ka iya hiddan me inda annabi ya ce ka a ranka cikin wannan hadisi eh. madalla me amma ne cika azumi ne ashe kenan azumi ne tunda annabi ya kira shi azumi an taba azumi lalatacce ana kira ne azumi inda ya kare annabi bai kira ne azumi to ce wanda annabi ya yi fallitin masauma ya cika azumi ne ashe annabi ya dauke shi matsayin azumi wannan da ka ci abinci gare shi da rana da mantuwa annabi ya kira shi azumi annabi ya ce ka cika abinka ya ce ya ranka bayan sallah bai ce ya ranka ba ashe kwacce ya ranka ya wahal da shi madalla wai bukahin mu kai can dai ce wadda annabi ya falle tun masaumahu yaya annabi ya kira shi ya ce azumi ya cika azuminsa ashe annabi ya kira shi azumi don haka yana na azumi bai ce lalataccen azumi ba sai ya ce fa inna ma a ta'amahu Allah wasu ƙahu Allah ya ci da shi Allah ya sha da shi abin da ka ci naka da gangan shi ya karya wanga Allah ya ci da kai Allah na laifi to Allah ya ci da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta to amma dai duk da hakan ga dai tunda ba basira ta ishe su ba yana yasu yi wannan jayayyar to sai mu ce ga riwaya ta gaba yace walil hakim daga riwayar imamu hakim yace man afdara fi ramadana nasiyan duk wanda ya karya azumi kaga wannan ta ma hicika bisa ga waccan muttafaqun alaiha wagga ta hicika dan waccan abu biyu ya kawo eh, man man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba yace ko ya sha waɗannan su ɗaya ne ke kare azumi ba su ɗaya bane da mi kuma da jima'i to kaga ga waccan riwaya muttafaqun alai haka ga bai ambaci jima'i ba da ci da sha kawai inda ita ɗaya ce sai ka ce to ai da ci da sha ɗaya an ka ce wanda ya yi jima'i da mantuwa shi sai yaranka to wannan ita ta shafin kafin ita ta kunshi komi man aftara menene aftara kaga amdara ba cin abinci ba wanda ya karya azumi duk abin da ake karya azumi da shi shine shine aftara ina fatar kun fahimta kaga nan ci ya shigo sha ya shigo jima'i ya shigo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aftara fi ramadana nasiyan duk wanda ya karya azumi ne cikin watan ramadana da mantuwa fala qada alaihi babu ranko a kansa wala ta kun babu kafara a kansa wa huwa sahihun kuma wannan hadisi hadisi ne ingantacce tabbas haka yake ingantacce ne ko hasanan hasanan ana aiki da shi ko ba aiki da shi ana aiki da to wannan hadisi hadisi ne hasanan don haka ta tabbata ko bata tabbata ba annabi ya ce duk wanda ya kare azumi ne da mantuwa to babu ranko a kai nai babu kafara gare shi wan in mun ka koma mun ka hada shi da wancan annabi ya ce ya cika azumi nai wanga ya ce babu ranku babu kafara shi yanzu mutumin da ya ce dole sai ka ramka don Allah bai wahal da kai ba in ya ce sai ka ranka sai ka ce to ai jinga nawa zai biyan ka in ka ranka don wanda an ka turo da shari'a ya ce ba a rankawa don haka rankun dai ba Allah za'awa ba shi za'awa to ya faɗi nawa zai biyan ka bayan sallah sai ka yi mai guda ina fatar kun fahimta to yanzu don Allah babu mamaki hadisi muttafaqun alai hadisi sahihi muttafaqun alai kuma a ce wani malami ya saba mai yanzu mu ɗaya mun ka san hadisan ga su malaman ba san da shi ba to kaga abin da ke gan muna da su kenan to irin nan yanzu manzon Allah ya ce wanda ya ci ko ya sha ko ya yi jima'i duk dai abin da ka kare azumin ka da shi da rana da mantuwa akan mantuwa ba da gangan ba annabi ya ce ka cika azumin ka azumin ka lafiya kalau Allah ya ci da kai shayar da kai sai mai risala da sauran malaman malikiya sun kace sai ka ranka ihtiyadan saboda gewayowa, miza ha gewayowa. in ba barna ba yanzu magana wa za mu dauka ta manzon Allah za mu dauka ko ta mai risala ni dai ta manzon Allah na dauka alhamdulillah ka gani to irin haka ne ake cewa ba mu san girman malumma ba to su ko in mun kama dan musu irin kazafin da sun kai mana don kazafi ne ba rashin sanin girman malumma ba ne sanin girman su ne don su ma haka sun ka ce mu yi zan karanto muku littafi wata rana insha Allah in muna rayi za ku ji maganganun Imam Abu Hanifata da Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i da sauran imamai na musulunci na ahli sunna Ra'ayoyinsu game da in maganganun su na saba sunnar annabi kowannen su abin da yace akwai ma wani da cikinsu ko Imam Shafi'i ne yace in magana ta ta saba sunna dauki magana ta ka buga ta ga bango ta wace ka yi riko da sunnar annabi don haka ashe in mun ka cimma maganar wani malami ko su malamai ta saba mu sunna mun kai aiki da sunna mun saba ma malaman tsakanin da Allah ba mu saba ma malaman mun bi mazhabin malaman amma wane ne ya saba ma malaman wanda ya aji maganar manzon Allah ya bita su kowannen su duk malaman nan guda hudu a yan madin nan guda hudu ba wanda bai faɗi maganar gaba yace idza sahhal hadithu fa huwa madhhabi in dai hadisi ya inganta to ni shi ita shi a mazhabata ashe menene mazhabar su hadisi sahihi inda ya inganta to kuma ita ce mazhabar mu taji amma mu aji maganar manzon Allah mu bi ta wani Allah ya tsare mu to kun gani to kaga ya tabbata ko to don haka maganar ranko babu ranko wanda ya ci da mantuwa mai so ina kalubalanta ku don Allah ku samu sahihu muslim mun yadda da sahihu muslim ko muna da shakku game da shi to da Allah ina ina roƙon ku samu sahihu muslim don Allah ku diba babin azumi eh, kitabu siyami he littafin azumi habbabi ya kulla cikin kitabu siyami na sahihu muslim imam muslim babi ya kulla dangane da wannan hadisi wancan ba an ce muttafaqun alaihi ba hadisin abu huraira to da imam muslim ya zo kawo shi kun san yadda yayi babi yace yace yace babu akalin nasi wa shurbihi wa jima'ihi la yuftiru babu akalin nasi babi mai bayanin cewa cin abincin mai mantuwa wanda ya manta yana mai azumi ya ci abinci wa shurbihi da sha ne ya manta yana mai azumi ya sha wani abin da ake sha wa jima'ihi da saduwa ta da iyali ya manta yana ɗauke da azumi ya farma hajiya to wannan duka layif ɗin waɗanga abubuwa duka ba su kare azumi haka imam muslim ya yi babi sai ya kawo wannan hadisi na abu huraira ina fatar kun fahimta muna roƙon allah shirya da mu don haka sunna in ta tabbata mu ba mu saurara ma kowa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرأه من ذرأه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء رواه الخمسة وأله أحمد وقواه الدار قطعني wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce man zara ahul duk wanda amai ya rinjaye shi kana mai azumi sai amayar da ya kila sai malaria ta kama ka da rana sai amai ba ita ke sa amai ba duk wanda amai amayar rinjaye shi yana dauki da azumi falaka da alaihi babu ranko akai ne wanda yi amai amai na rashin lafiya ba kai ka jawo shi ba shi ya rinja ya fito da kansa annabi ya ce falaka da alaihi babu ranko akai ne wa ka amma wanda ya jawo amai nan ba shi ya fito da kansa ba kai ka jawo shi kai kalkale kila ka so ka yatsanka ko dai wani abu dai kai dai ka jawo aman to fa alaihi alqada ko ya tabbata akai ne don kaga ashe kenan daga cikin abubuwan da ke kare azumi bancin ci da sha da saduwa da iyali akwai me kuma akwai jawo amai kada ku ce amai amai in ya taho da kai ne annabi ya ce babu ranko shikenan iyaka in ka gama amanka kurkur bakin ka cika azumin ka ina fatar kun fahimta amma ka jawo amai da gangan kuma ka yi aman to wannan azumin ka ya karye sai ka ranka shi rawahul khamsa malamai biyan da rawaito shi kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi wa Allahu Ahmad Imam Ahmad ya illanta shi duk illar da ya kawo an bashi amsa Imam Ahmad Allah shi mai rahama hadisi ingantacce ne wa qawwahu dar qutni dar qutni ya karfafa shi ina fatar kun fahimta hadisi ne ba wai kawiyun ba hadisi ne sahihi malamai sun tabbatar da ingancin wannan hadisi amma an yi maganganu game da hadisin kamar imamu ahmad da sauran malamai amma dai duk illolin da sun haka an ba su amsa don haka wannan hadisi hadisi ne sahihi kaga daga cikin abubuwan da ke karya azumi akwai jawo amai amma in mutum amai na rashin lafiya ya kama shi to wannan annabi ya ce amai na rashin lafiya bai karya azumi muna yawan samun fatawa me a hukuncin mai azumin da jini ya fito mai ga baki sai tusuwa kawai jini fitowar jini ba ya karya azumi ina fatar kun fahimta mun karanto athar na wani tabi'i ne ko sahabi yace eh, eh, inna masawmu lima khala la lima kharaja dama azumi ana yi ne ne abinda ke karya azumi abinda ke karya azumi shine abinda ya shiga ba abinda ya fito ba jini ba fitowa ya ba in ya fito ka zubar kawai ka kurkure bakinka abin da ya shiga cikin jikinka shi ke kada azumi ba abin da ya fito ba shi yasa malamai sun kace don haka ko da ka yi wasa da matar ka jiya misali ka sumbance ta ko abin ga mani ya fito ma ko maziyi abin da ka fitowa ga jikin mutum bai kare azumi abin da ka shiga cikin jikinka shi ke kare azumi shi ma in ya bi ta baki ko hanci ya bi ta makogaro ya sadu da babban hanzayen shi ya kare ma azumi kuma ya tsaya matsayin abinci shi ya kare azumi ko da ya kai ga babban hanzayan in dai ba matsayin abinci yake bai kare azumi kaga da wannan za mu ce ashe allura ta rashin lafiya ba allura mai tsaya matsayin abinci ba irin malaria ta kama ka ga azumi sai a ce a yi ma chloroquine injection chloroquine matsayin abinci take aha a ta malaria ce kawai babu laifi har wurin Allah a yi ma allura kana dauke da azumi ba ta da illa ko procan. ko duk antibiotics duk dai allurar da ba matsayin abinci ba wacce allura ke tsaya matsayin abinci irin b complex misali eh irin drip a samu mutum drip matsayin abinci yake don in mutum na cikin drip ba amma ba shi abinci ya ko drip din matsayin abinci ne haka b complex allura b complex ita ma matsayin abinci take shi yasa ko da abin sai a sa ma ita ga abin don ta taimaka maka a fita tana cikin appetizer na fatar kun fahimta to duk wata allura dai da an kai saboda rashin lafiya ba ba ta ba mai tsaya matsaya abinci ba wannan ba ta kare azumi ya halatta a ita fitowar jini ga bakin mutum bai kare azumi kamar yadda fitowar maziyi da maniyi ga al'aura ce bai kare mai azumi na fatar kun fahimta to wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fatah ila makka fi ramadana fasama hatta balaga kura al-gamim fasama an-nasu thumma da'a himmen qadahin min ma'in farafa'ahu hatta nazara nasu ilaihi thumma shariba faƙila lahu ba'da zalika inna ba'da an-nasi qad sama qala ulaika al-usatu ulaika al-usatu wa fi lafzin faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa alaihim as-siyam wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta fada'a bi qadahin min ma'in ba'da ba asr fa shariba rawahu wannan hadisin shi ko an karɓo shi daga Jabir ɗan Abdullah yarda Allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a karjin cewa manzon Allah ya fita amal fatai shekarar da an kaci makka shekarar makka shekara kenan shekara ta takwas bayan hijira manzon Allah ya fita shekarar da an kaci makka ila makka zuwa makka fi ramadana cikin watan ramadana kaga ashe kenan fatahu makka an yi cikin watan ramadana Fasamas to wannan tafiya ita yayi da azumi to ita kuma bai harrama da umra ba gare ta fasamu manzon Allah ya yi azumi ma'ana ya fita da azumi na hatta balaga kura algamim sai da ya kai wani wuri da ake kira kura algamim maudu'un bi nahiyatil hijaz na makka wal madina wa huwa wadin amama usfana bi thamaniyati amyal wani wuri ne nan bangaren hijaz tsakanin makka da madina wani rafi ne yana nan gaban usman da mil takwas mil takwas tsakani ne da usfan kaga sunan wuri ne da ya kura algamim ko manzon Allah lokacin da ana fatahu makka ya fita ne cikin watan ramadan to sai ya fita da azumi ana cikin ta ya an ka kai wani wuri da ake kira kura algamim fasaman na su ma mutanen da attare da isa banda attare su ma sun kai ta da azumi sun kai azumi <clears throat> thumma da abi qadahin min ma'in sannan can sai annabi ya ce a kawo kofi ko kwacciya ta ruwa Farafa farafa'ahu da an ka kawo sai ya daga saboda mutane su gani hatta nazaran nasu ilai sai da mutane sun kai duba ku dibo ku dibo yanzu ba kowa ya gani ba a sun mashariba sannan manzo Allah ya sha sai ya karya azumi ne dama ba Allah ya halatta ma matafiyi ya halatta ma matafiyi aje azumi ba saboda tafiya to sai annabi ya karya azumi ne faƙila lahu ba zalika bayan annabi ya sha ruwa ya nuna ma mutane kafin ya sha don me saboda kowa ya ga yadda manzon Allah ya shi ma ya ta yi kowa ya kare azumi ne sai an ka ce mishi bayan haka an ka ce inna ba'adan nasu karsamu wasu da cikin mutane yana na yana azumi kala sai annabi ya ce wallahi kal usatu waɗannan su ne masu sako wallahi kal usatu waɗannan su ne masu sako me me me ma'anar zaman su masu sako saboda sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe saba ma manzon Allah sako ne ko daga aiki ne na ibada in ka yi saɓani yadda manzon Allah ya ka saɓa ina fatar kun fahimta wa fi lafzin cikin wani lafazi faƙila lahu sai an kace mai shi annabi innan nasa kashaq alaihi musaya mutane fa azumi ya tsananta gare su ya rasulullah wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta suna jira ne ga abin da zaka aikata fada abi qadahin min in sai yace a kawo kofi na ruwa ko kwacciya ta ruwa ba'da al bayan la'asar kuma kaga har rana ta zo faduwa fashiri ba sai ya sha rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi kaga wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi ne sahihi to shi ko me muke fa'idanta ashe kenan cewa matafi ya samu ya ajiye azumi ruhusa ce ba dole bane abu na farko tunda kaga manzon Allah da zai fita sai ya fita da azumi ashe kenan rukusa ce ga matafi in kana ganin kana iya yin tafiyan nan da azumi ba ka samun tsananin wahala ya halatta ka yi tafiyar ka da azumi amma in kana ganin akwai tsananin wahala ka ɗauki azumi cikin wannan tafiya to Allah ya yi ma rukusa sai ya karɓi rukusa Allah sai ka ajiye azumin ka ci abinci amma bayan sallah ka ƙidan ya ko kwana nawa ka sha cikin tafiya sai ka ranka ba mun yaushe ba abu na farko kenan da wannan hadisin ke karantarwa sannan abu na biyu yana nuna irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma tai shi annabi indon shi jiya mun yi cewa Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi ma'ana yana sanya mai karfi irin karfin da yaka sanya mu wanda ya ci abinci kaga indon ta shi bai kare azumin amma me yasa manzon Allah ya kare azumin saboda tausayin mabiya ne da annan tarihi sauran sahabbai musamman in mun kadibar waya ta biyu da an ka ce manzon Allah mutane azumin nan ya wahal da su ga azumi ga tafiya to saboda tausayinsu kuma ku diba bayan la'asar ne ashe wannan ya nuna duk wanda ya ɗauki azumi ya bari wahala azumi ta kashe shi to hukunci ne guda da wanda ya kashe kansa da zaran ka ji wahala abinda shari'a ta ce ka karya azumin ka ci abinci ka ranka bayan sallah kuma wannan rankun koda wannan karya azumin koda bayan la'asar ne inda ka ga akwai tsannin wahala ya halatta a karya shi in an karya shi sai a ci abinci bayan sallah an ƙara tafiya sai a ranka ina fatar kun fahimta kaga duk dai wannan na nuna mana irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'umma tai to kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi ko don hakan ga kenan matafi an bashi options guda biyu ko dai ya ɗauki azumi in yana ganin tafiyar bata da wahala gare shi yana cikin tafiya sai ya gano tafiyar nan tana da wahala to ya halatta sai ya karya azumin kada ya ce tunda na riga na ɗauka a sai dai duk yadda za a yi a sai na kai shi a'a da zaran kan akwai wahala ka karya abin ka dama abin da aka gudu sabon Allah to karya azumin nan ba sabon Allah bane rukusa ce Allah ya yi ma ko kuma in ma kana iyawa tun farko in dai ka tabbatar da gobe za ka tafiya gobe kada ma ka tashi da azumin to duk waɗannan options guda biyu an ba matafiye su ina fatar kun fahimta wa an hamza ibn amr al radiyallahu anhu annahu ƙala ya rasulullahi ajidu bi quwwatan al-siyami fi safari fa hal alayya fa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Fa man akhadha biha fa hasanun wa man ahabba an suma fala junaha alaihi rawahu muslim wa asluhu fil min hadith aisha anna hamza ibn amr sa'ala wannan hadisi shi ko an karɓo shi daga hamza ɗan amr al-aslami yarda allah tabbata gare shi shi wannan hamza ya ce ya rasulallah ya manzon allah a ji da bi kuwatan allah siyami ina samun ƙarfi gare ni fi safar daga cikin halin tafiya ya ji labarin umarnin da an kai na cewa matafiyi ya halatta gare shi ya ajiye azumi to ya ɗauka dole ne duk wanda zai yin tafiya sai ya ajiye azumi sai ya zo ya koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ni mutum nake mai yawan tafe-tafe kuma ina tafe tafe da nika ina iya abina da azumi fa hal alayya junahun akwai laifi a kaina in yi tafiya da azumi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce hiya rukhsatun min Allah ai aje azumi ga matafi rukhsa ce daga Allah Fa faman akhadha biha fa hasan wanda ya riko da ita abu ne mai kyau wa man ahabba an yasum wanda ke son yayi azumi kuma fala junaha alai annabi yace ba laifi akan sai yayi azumi ne rawahu muslim ashe kenan me wannan hadisi yake karantar da mu shi ko umarnin da Allah yayi cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wannan rukusa ce ba wai umarni ne na wajabci ba rukusa ce an kawa matafiyi da marashi lafiya in dai suna ganin sababiyar tafiyar nan ko rashin lafiyar nan za su haɗu da matsananciyar wahala ga azumi to Allah ya yarda musu aji azumi amma su kidan ya ko kwana nawa sun kasha su biya bayan sallah amma in suna ganin yanzu kamar ciwon kai ka ji kanka ya sara eh kace a mara shi lafiya nake so sai kace ka samu kunu ka kasha <laughs> eh? kaga matukar dai wannan rashin lafiyar ba ta wahal da kai kana iya yin azumi da ita shikenan sai ka wuce da abinka haka tafiya ita ma matukar tafiyan nan babu wahala kana iya yin azumi tare tafiyar to abinda yan fi so ma ka tafi da abin ka. saboda ko da ka ci abinci hutun jaki ne da kaya bisa kai tunda bayan sallar rankawa za ka yi ina fatar kun fahimta to shine annabi ya faɗa mai yace ai aje azumi ga matafi ruhusa ce Allah ya ba wai wajibi ba ne. wanda ya riko da ruhusa Allah abu ne mai kyau wanda ke son yi azumi na yana cikin halin tafiya shi kun babu laifi a kansa ina fatar kun fahimta ashe kaga wannan ya nuna rukusa ce sabanin kasaru ga matafi kasarun sallah ita rukusa ce mafi mafi ingancin zance kasaru ga matafi wajibi ce ba rukusa ba ce in mun ka diba hadisan Aisha awwalu ma faridatu salatu raka'ataini ko Aisha ta ce mun yi cikin wannan babin kitabu eh, abin ga salatu safari ko ko salatu musafiri ta ce farko abin da an ka farlanta sallah raka'a biyu ta ce sai an ka bar raka'a biyu sallan matafiyi sai an ka cika sallan mazaunin gida an ka cika akwai mai raka'a uku akwai mai raka'a uku sai malamai sun kace ashe kenan abin da an wajibi ga matafi ko wani matafi shine ya raka'a biyu su abdullahi dan mas'udu su abu zairan algifari da sauran sahabbai suna da ra'ayin cewa gajarce sallah ga matafi ba rukusa ba ce wajibi ta dan mas'udu na ganin in kai yi tafiya ka cika sallah babu ta amma daga cikin sahabbai kuma akwai masu ra'ayin cewa a rukusa ta amma dai tsakani da Allah masu ra'ayin cewa kasar ga matafi wajibi ce sun fi rinjaye sun fi karfin hujjoji bisa ga masu cewa rukusa ce na fatar kun fahimta amma shi aje azumi ga matafi shi babu sabani ruhusa ce ba wanda ya taba yadda ayan cewa wajibi ne ruhusa ce Allah yi wanda ya riko da ruhusa abu ne mai kyau wanda kuma ya je na ayan azumi ne cikin halin tafiya kuma shi kuma annabi ya ce baya da laifi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin wa asluhu fil muttafaqi alaihi wa asalin wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim min hadith aisha daga hadisin aisha anna hamza tamna amrin sa'ala cewa hamza dan amr shi ya zo ya tambayi annabi ina fatar kun fahimta wa nimna abbasan radiyallahu anhu ma qala rukhisa li shaykh al-kabiri an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wala qada alayhi rawahu dar qutni wal hakim sahaha shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi dan abbas da Allah tabbata gare su ya ce rukhisa li Kabiru kabir an yi rangwame ga dattijo mai manyan shekaru dattijo wanda ya tsufa kwarai an yi mai rangwame an yi fitar ya ci abinci ya aje azumi ina fatar kun fahimta wayu ima an kulle min miskina amma ya ci yadda miskini ga kowane yini kaga dattijo mai manyan shekaru wanda yake yana samun wahala in ya ce azumi saboda tsufa nai tsofo da tsofuwa to annabi ya ce an yi musu rangwame wai yi musu rangwame Allah ta baraka wa ta'ala ya musu rangwame an yi musu rangwame saboda tsufan ba su iya azumi saboda tsufa to yi musu rangwame su ajiye azumi bayan sallah za su samu kurce da za su ranka kaga ashe ba ranko za su yi ba me za su yi to azumin da sun ka ajiye sai su fanshi azumin kaga suna cikin waɗanda ayan nan ta shafa ta cikin suratul baqara wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin Eh, eh, fansa ta ciyar da miskini eh, ba miskini abincin da zai ci ta tabbata akan masu iya yin azumin da tsannin wahala to kaga sai manzon Allah da ya zo fassara ayat sai ya ce wannan ayat ta shafi tsoho da tsohuwa waɗanda sun tsufa kware saboda tsufa ba su iya yin azumi abinda an su kullun abbas ɗauki azumi ba sai su samu miskini guda su bashi su bashi abin da zai ci dada yan abinci da faffe in kuma abinci ɗanye abin da zai ci da miskini haka Allah ya ce ina fatar kun fahimta to wala qada alaiha annabi ya ce babu ranku kai ne shi tsoho rawahu daru qutni daru qutni ya royato shi wal hakim da hakim wa sahaha su biyu sun inganta hadisin tabbas haka yake hadisi ne ingantacce to hakan ga kuma imamu abu dawuda ya fitar da athar daga sahabbai guda biyu daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar yadda allah tabbata gare su dukkansu sun ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan hukunci ga mace mai ciki da mai shayar da mama mace mai ciki wadda ke jin tsoro akan cikinta in ta ce ta yi azumi za ta haɗu da matsananciyar wahala abdullahi dan abbas dan umar sun kace manzon allah ya yi mata rufusa ta ajiye azumi kullum bata ta ɗauki azumi ba sai ta yi mi sai ta ciyar da miskini guda ta fanshi azumin hakan ga mace mai shayar da mama sababbi yabban nonon da take shayar da mama da take tana tsoron in tace ta yi azumi ko wahala ga kanta ko wahala ga ɗan da take ba nono to ita ma manzon Allah ya yi mata rukusa ta ajiye azumi amma kullum ba ta yi azumi ba ta fanshi azumin da ciyar da miskini guda kuma manzon Allah ya ce babu ranko a kansu yana cikin sunan abi dawuda athar ne ingantattu athar na dan abbas dan umar to amma me meye matsayin malikiya ga mace mai ciki da mai shayar da mama sun ka ce bayan ta aje azumi bayan sallah sai ta ramka to kaga su za ta sai ta iskan ma malaman sai su yi tsada nawa za su biyan ta manzon Allah ya ce ba ta rankawa hukuncin manzon Allah ba shine hukuncin Allah ba to ba ta ranka wurin Allah babu ranko gare ta mai ciki da mai shayar da mama da ta sha azumi saboda tsoron da take yi ko ga kanta ko ga ɗanta ina fatar kun fahimta annabi ya ce fansa za ta yi ta shigo cikin wa alal ladina yudiquna hu fidatun ta'amu miskinan fansar azumin za ta yi ba ranka shi za ta yi ba amma tunda sun ce ta ranka kaga su za ta wa aiki sai ta iska musu azan na aiki adatu nawa za ku biya na ina fatar kun fahimta duk magana ta saba ma maganar manzon Allah ta zan dalge muna roƙo Allah ya gafarta musu to eh lokaci yayi to imamu dara kutani da imamu hakim sun karwaito shi kuma su biyun sun inganta hadisin sun ce hadisi ne ingantacce tabbas haka yake hadisi ne ingantacce to sai mu tsaya nan mai kasa ya ce lokaci yayi hadisi biyu ɗaya na rage ba su shiga o minti biyu ko to Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta to madalla sai mu tsaya nan ko to yau ga akwai tambayoyi